Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ta jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud lalu shugabannin kasashen yammacin duniya sun yi tsokaci kan gwajin makamin nukiliya nau'in ballistic mai tafiyar matsakaicin zango da iran ta bayyana ta yi nasarar yi amma tare da yin takatsantsan shugaban amurka donald trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa iran ta yi gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda zai iya kaiwa ga isra'ila suna kuma aiki tare da koriya ta arewa matsayin da aka cimma bata da amfani shugaba trump yana nuni ne da aka wato da matsayi da aka cimma shekarar 2015 wanda wacce ta ba da dama aka dage wa iran takunkumin tattalin arziki da aka saka mata domin ta daina shirin gina makamin nata na nukiliya kasar faransa ma wacce tare da ita aka cimma matsayar ta mai da martani a wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajenta ta fitar inda ta nemi iran da ta dakatar da duk wani aiki da zai iya haifar da tarzoma a yankin isra'ila ma wacce kusan ita ce kasar da ko da yaushe iran ta fi mai da hankalinta a kai ta bayyana gujin makamin a matsayin tsokanar amurka da isra'ila da sauran kawayenta da fada. wata girgizar ƙasa mai karfin gaske ta sake afkawa mexico a jiya asabar lamarin da ya tada hankulan jama'a yayin da kasar ke kokarin farfadowa daga girgizar kasar da ta kashe mutane kusan 400 hukumar da ke kula da yanayin ƙasa ta ce sabuwar girgizar kasar ta kai karfin maki 6.1 kuma ta fi shafar jihar Oaxaca da ke kudancin kasar ta Mexico mai tazarar kilomita 360 daga babban birnin kasar wanda shi ma ya yi fama da girgizar kasa mai karfin maki 7.1 a ran talata da ta gabata wacce ta halaka mutane akalla 300. Hukumar da ke kula da aukuwar bala'i a kasar ta ce wannan girgizar kasar burbushin wacce aka gani ce mai karfin maki 8.1 a kudancin Mexico wacce sai sanadiyar mutuwar mutane tare da barnata dukiyoyi da dama. wannan bala'i na baya-bayan nan da ya auku ya tilasta wa masu ayyukan ceto jingina ayyukansu a cewar hukumar da ke kare farin kaya a ƙasar wasu masana sun ce mai yiwa wata 'yar karamar girgizar ƙasa da aka ji a kusa da wurin da kore ta arewa take gina makamanta ba gwajin makaman nukiliya ba ne wani kakakin hukumar kula da yanayi ta kore ta kudu ya faɗa kamfanin dillancin labarin reuters cewa da a ce gwajin makamin nukiliya ne da an ji fashewar wani abu saboda haka muna ɗaukan wannan lamari a matsayin girgizar ƙasa in ji kakakin hukumar ƙasar na mata ce ba gujin makamin nukiliya ba ne duk da cewa gabanin hakan ta ce girgizar ƙasar mai karfin maki 3.4 da ta auku da misalin karfe 8:30 na safa agogon yankin wani abin fashewa ne ya tashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi al'ummar kasar jamus ke kada kuri'unsu a zaben da ake tunanin shugabar gwamnatin kasar angela merkel za ta sake lashewa a karo na hudu amma kuma akwai yiwuwar wannan zaɓe shine zai zama wani karo na farko da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya za ta shiga majalisar dokokin kasar ta bundestag da da wanda domin a dama da ita tun bayan karshen yakin duniya na biyu sakamakon kuri'a jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar merkel mai matsakaicin ra'ayin mazan jiya ta christian democratic party ta samu rinjaye da kashi 34 cikin 100 a ƙuri'un jin ra'ayin yayin da abokin hamayyata martin scholz da jam'iyyarsa ta samu ta masu matsakaicin ra'ayi ta masu matsakaicin ra'ayin sauyi wato ta masu matsakaicin ra'ayin sauyi ta samu kashi 24 cikin 100 sai dai har ila yau akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar farad alternative ko kuma afd a takaice wacce ita ma ke da ra'ayin mazan jiya na samun karbuwa inda ta samu fiye da kashi biyar da ake bukata domin samun kujera a majalisar dokokin kasar mai gaurayin jam'iyyu asali ma sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa ta samu kashi sha uku na kuri'un wanda hakan ka iya ba ta damar zama jam'iyyar ta uku mafi yawan wakilai a majalisar dokokin ta bundestag wani jami'in kasar india ya ce sun kara tsawar matakan tsaro akan iyakar kasar mara cikakken tsaro da bangladesh inda jami'ai ke amfani da wani abin fesawa mai sa hawaye akan musulmi 'yan kabilar rohingya waɗanda suke gujewa rikicin da ya koro su daga ƙasar ta myanmar domin kada su tsallaka su shiga ƙasar ta indiya jami'an indiya masu kula da kan iyaka sun ba da hujjar cewa sun yi hakan ne domin tabbatar da tsaro a ƙasar su wani babban jami'in ƙasar ya ce ba za mu so mu ji musu ciwo ko kuma mu tsare su ba amma ba za mu lamunci kasancewa 'yan kabilar rohingya a ƙasar mu ta indiya ba kusan 'yan rohingya 40,000 ne suka riga suka shiga ƙasar ta india a yanzu haka bayan da suka ratsa ta bangladesh daga myanmar ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta india rajnat singh ya yi kiran da a maida su kasarsu domin sun shiga india ne ba da izini ba yana mai cewa ba su bi matakan da ake bi ba wajen neman mafaka. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tun fara shirin nan idan Allah sa kun tuna cikin tambayoyi da na yi wa marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria malami na farko da muka gayyato cikin wannan shirin shine shin musulmin Najeriya sun fi na ƙasashen Iran da Saudiya sanin musulunci ne ganin cewa duka da waɗannan ƙasashe biyu tsarin shari'a suke bi kuma a makarantunsu mata sun ɗara maza yawa. Watakil wasu za su ce ai Saudiya ƙawar Amurka ce, to ita Iran fa ai kusan sai a bara ta fara magana da Amurka a hukumance bayan kusan shekaru talatin. Ya za a yi a ce waɗannan ƙasashe suna saka ‘ya'yansu mata makaranta har ma matan suka zarce maza a jami'o'i da ma wasu sauran makarantu wani musulmi a Najeriya ya ce saboda dalilin addini ya sa baya saka ‘ya'yansa musamman mata makaranta, kuma idan iyalinsa suka je asibiti baya so likita namiji ya duba su, to idan kowa ya haka ina za a samu likitoci mata. Ga shawarar da Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi ya bayar da Iliya Kure ya nemi jin shawarar sa kan ilimin zamani. A jawo hankalin mutane wajen amfanin hada ilimin Arabiya da ilimin zamani. Wato hada ilimin Arabiya da ilimin zamani abu ne wanda yake kamar yadda ka san kowane mutum ya da hannaye guda biyu, hannun dama da hannun hagu. To hannun dama yana kulawa da harkar rayuwa da harkar addini. hannu hagun kuma yana kulawa da wanke abubuwan da ba su da kyau a jikin ɗan adam suna taimakawa juna to saboda haka tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya tura sahabinsa ya ji ya koyo ilimin ilimin boko ilimin wato haruffan da ma'anar larabci ba ya ji ya koyo don ya rubuta masa wasiku ko ya karanta masa wasiku to daga nan ne aka samu cewa lallai ilimin zamani wani abu ne muhimmi tun da annabi ya tura sahabinsa zaidu ya je ya koyo wannan ilimi saboda haka mutum yana da hannaye guda biyu hannun dama na tsafta hannun hagun na wanke kazanta idan mutum hannunsa ɗaya ne na dama kawai ba na hagu na dama ne kaɗai yake da shi ba na hagu. to sai ya zama wannan hannun shine hannunsa na cin abinci shine hannunsa na wanke kashi kaga ba tsafta kenan ko ko a'a yana dai da na hagun ba shi na dama to wannan na hagun din nan na kazantan nan shine hannunsa na cin abinci shine hannunsa na wanke kashi to kaga hikima dai ya zama yana da hannaye guda biyu ga na tsafta na addini kenan na wanke kashi na duniya kenan saboda haka ke jawo hankalin mutane balle musamman yanzu zamani ya kawo idan mutum bai yi ilimin zamanin nan da ake kiransa ilimin boko ba ya rayu ya tashi haka to zai ya zama ba shi da daraja kuma musulmi daga girman allah sai girman annabi sai girmansa to wanda mai wanda allah ya bashi wannan irin girma sai ya zama ya zama yanzu direban hajiya ko ko kilina ko kuwa mai harhaɗa takardu a ofis ba zai samu wani daraja ba dai tunda yake musulmi mai daraja ne a wurin allah ya kamata ya nemi hanyoyin daraja ɗin don ya tabbata mai daraja ina kira ga mutane a gabatar da ilimin addini tunda yake shine a gaba shine abin dawwama. sannan a kawo ilimin zamani don dole dukkan mai rayuwa yana da bukatu na rayuwa wa ma ja'alna jasadan la yakuluna da wa ma kanu khalidin duk wanda Allah ya rata masa jiki to ya rata ya masa bukatun jikin abin da jikin zai ci da abin da zai sha da inda za a ɓoye shi da yadda za a wanke shi da yadda za a ba shi lafiya kuma in ya gama dukkan rayuwar nan ta duniya zai je lahira fa inda zai dawoma gaba ɗaya to ya shirya wa lahira shiri fiye da na duniya tun da yake lahira wurin dawoma ne duniya ba wurin dawoma ba. Batun ilmin ɗiya mata yana daga cikin shawarwari da aka baiwa al'ummar jihar Katsina wadda ya haɗa har da gwamnatin wacce aka gaya cewa kada ta yi ƙasa a guya wajen bunƙasa ilmin firamare. Wani mazaunin birnin Funtuwa Alhaji Akilu Babaye ne ya ba da wannan shawara a taron manema labarai. Zaharaddin Sani Funtuwa wakilin sashen Hausa a yankin ne ya aiko mana da wannan rahoto. Alhaji Akilu Hassan Babaye ya buƙaci masu hannu da shuni da su saka hannuwansu cikin harkokin ilimi domin harkar ta ƙara samun bunƙasa a jihar ta Katsina. Dama wajibi ne a taimaki kowace gwamnati kan abin ta ƙudurta na alkhairi. Taimakon da ya kamaci mu taimaki wannan gwamnati da shi shine za mu ga wasu ababuwan ƙananu ne gwamnati ta riga ta yi manya za ka ga a makarantu yara ba ba ta makaranta ko wani littattafan shi haka to ba za a ce gwamnati ko gwamna shi zai zo sai ma yaro littafi da riga ba ya kamata a ce waɗanda suke dan Allah ya yassare mawa a rayuwa suke dan wani abu a hannunsu su taimaki waɗannan yaran ko kuma su ɗauki kukayen waɗannan irin waɗannan yaran suna zakulo su suna zuwa suna neman masu taimakon gina masu ainihin sutura jikinsu da littattafan da za su yi karatu domin idan yaro bai iya tambaya bai iya zuwa a taimake shi to zai zauna a wurin da ana kallon cewar yaro na zuwa makaranta amma bai samu taimakon da al'umma za su yi mai ba har ya karatu har ya gina kanshi ba saboda cikin abubuwan da zamu da zamu kira ga wanda suke da dan hali a hannunsu yaro ɗaya biyu uku ka gani ba riga ba littahi na makaranta ka taimaka kai mai tunda baka ci qualifying ba ni idan na biya maka kuɗin jarabawa baka ci komai ba ai ni ma asarar kuɗin ne saboda haka ka koma ajin da ka baro domin ka gyara abin da ya sa ya hana ka samun wannan qualifying din idan ka samo shi to ko gwamnati bata biya maka ba za a iya taimaka maka wani za su iya taimaka maka a biya maka domin domin biyawar za ta zama to mai amfani Alhaji Akilu Babaye ya bayyana muhimmancin ilimin 'ya'ya mata saboda muhimmancin su ga al'umma ilimin 'ya'ya mata yana da amfani in suka rike shi to kamar ko in suka same shi kamar kamar an gina al'umma ne mata kowa ya sani suna da mahimmanci ga al'umma in muka duba za mu ga muna barin gidajenmu garuruwanmu wani lokacin mu bar ƙasarmu amma su matan su ne a gidajen su muke bari da 'ya'yan saboda haka idan idan matan suka ginu da ilimi to hakika wannan al'ummar da kuka bari za ta ginu cikin tarbiyya kuma za ta ginu a cikin eh, eh, wannan tsari mai amfanarwa idan aka ce mata ba su da ilimi ba a ilmantar da su ba to za mu waye gari muna barin gidajenmu saboda rashin ilmantarwarsu ya zamto ba su kalli ilimi da muhimmanci ba tana. 'ya'yan da suke tasowa su tursasa su ko kuma su dora su kan hanyar neman ilimin ba dole mace koko ‘ya'ya mata a basu tarbiyya koko a basu a basu ilimi na ilimi ilimi na zamani da addini domin da wannan za su dora ‘ya'yayen da suke tahowa koko suke suke hannayensu kan wannan tsari na ilmantarwa da kuma tarbiyya kamar za ka ga irin harkokin asibiti wani lokaci matan nan ila ko suna da wani amfani ga mutum ya kai matar shi ya so mace ta duba ta abu na ilimi ne akwai ta shawara za ka bada eh wannan wannan ma daga cikin amfanuwar ilimin mata ya mace ta yi ilimi al'umma ce aka raya domin idan ka je asibitoci ma za ka ga mata suka fi yawa zuwa asibitocin maza idan ka ga namiji biyar za ka ga mace hamsin a asibiti to idan akwai mata waɗanda suka samu ilimi aka ilimantar da su to zai zamto za su jagoranci duba ainihin 'yan uwansu mata a kowane asibiti saboda haka muna ƙara jawo hankalin al'umma muna ƙara jawo hankalinmu mu fahimci mahimmancin ilimantar da mata ilimin zamani da ilimin addini shi zai sanya matarka ta tafi asibiti kana cikin natsuwa domin mace ya fi dacewa da ta duba mace uwarta. Shi kuwa Aliyu hashin farashi malumfashi ya shawarci gwamnatin ta jihar Katsina da ta ƙara ƙaimi wajen ganin ta ƙara sa idanu domin ƙara samun malamai managarta. Shawarar da zan iya bada guda ɗaya kamar yadda ya ƙirƙiro na hukuma al'umma ta tantance malamai to ya ƙara samun wannan hukuma ido kan ta yi aikin ta saboda Allah kuma ta yi aikin ta yadda ya kamata domin dai ƙara samun ilimi mai nagarta to ni ina ga insha Allah wannan bangare iya abin da zan iya ba gwamnati shawara din Sani Funtuwa sashen Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Wata matsala ta fuskar ilimi ita ce matsaya da gudumawar da makarantu masu zaman kansu suke yi. A Najeriya, akwai waɗanda suke ganin makarantun suna taka muhimmiyar rawa a ci gaban ilimi. wasu kuma suna ganin sun samu garaɓasa ne saboda durkushewar makarantun gwamnati. Ga rahoton Lawal Sani Kona kan wannan batu. A inda jama'a da dama ke yabon makarantun kuɗi inda suke fifita su bisa makarantun gwamnati don abin da suke gani samarwa yara ingantaccen ilimi. Wasu kuwa gani suke irin waɗannan makarantu kusan damfarar iyaye kawai suke yi. Alhaji Lawal Madu Nguru tsohon ma'aikaci ne a sashen ilimi na jihar Yobe. wato ni abin da ya sa ban ɗauke ta ba ni har yanzu ba da yaro wanda yake na ni firamin makaranta kuma ina yawan gaya kowa kan cewa ni dai bana daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan dalili saboda shi ya mai da makaranta kamar fanni ne na neman kuɗi ba fannin ya ba da taimakonsa da saboda ilimi ba shi ko yaro a eh, lokacin da yake firamare yana wannan dan stage na girmansa yana 'yan shekara biyar shida bakwai goma a lokacin na iliminsa ɗan very high kamar misali in baka idan yau ka ɗauki ɗanka wanda yake shi ya yi shekara goma ko sha biyu ga ɗanka yana shekara biyar ko shida sai ka tura su makarantar muhammadiyya ko islamiyya musamman muhammadiyya inda za a zauna a waje ɗaya round cycle sai ka ga cewa yaron nan fa shi abin da ya sani kawai shi ya ji ana za koyar da shi ma alif ba ta kurum amma saboda IQ nashi is very high idan ya zauna ya ji wansa yana karanta sabbi isma rabbika la'ala to in ya koma gida shi ma abin wannan yake zai yi so sai ya zama to yan private suka dauki daman cewa yara suna very quick wajen buloyin na turanci da ake yi domin wasu walaman sun ka gani secondary libas wanda ba da training ko digiri ya sai gaba ya training na education shin ya je sai ya gwamutsa kurin abin da ba ya kamata a ce shi za a koyar ba shi ake koyarwa to shi ne yasa ce ni a yadda ne making na observation da experience na na fannin ilimi tun da daga shi na tashi har har zuwa na taya. Ya sai director na quality assurance to ni na fuskanci na gani kan cewar idan dai har ana so a ci ilimi ya ci gaba kamar tun da muna baya mm. to ya kamata ya zama ta gwamnati ta ɗauki matakai wanda zai zama ta cewa private institutions nan to a sa musu wasu irin conditionalities na ɗaya ya zama to cewa su wanda suke koyarwa ya zama to trained teachers ne na biyu ya zama to cewa facilities da suke da shi ya zama to kamar daidai yake da na public schools menene anan ne sa faɗi wannan domin most of the private institution sai kaga kan cewa wasu dilapidated area an sa masa wani zinc da wani abu an yi mai kuma an bashi wani babban suna babban suna zaka ji an sa masa. Alhaji Lawal Madu ya shata wannan misali ne kan irin ƙanana da matsakaitun makarantu masu zaman kansu. Shi ma Profesa. Zan baka zahiri wani abin bai faru a university. Kar ma kai da nisa a nan wurin mu a yola. A gashi nan dai in ka ga result nata duk gaba da AAA take da shi a waye. Aka bata admission. Aka je da nisa. Aka same ta da AAA. Kana ji na? aka zo jarabawa da ta shiga digiri da wannan an bata admission don ba a san yadda ta sami wannan ba jami'a ba za ta yi ma ƙarya ba idan ka yi satan jarabawa a sakandare in ka zo jami'a za ta kama ka ta zo ta shiga karatu duk jarabanta ta faɗi wani malami inda ya tambaye ta ya ce a'a yaya aka yi ke wannan rizal na kiɗi ya wannan haka sai ta yi shiru to barin tambaye ki tsakani da Allah ki faɗa mini wannan waye naki na ke yi ka rubuta sai ta ce a'a waye miki wai an rubuta musu ansa ne a blackboard tsakani da allah private school suke mana wannan a ɗauka ta wannan corruption yaro ya sami secondary ya sami university har ya zo ya gama ce ya karanta medicine ya je ka kai ɗanka ba lafiya za a tsaga ciki ka ba wannan ka ce mutumin na ya tsaga cikin ɗanka za ka yarda amma shi kuma mr agba ahila shugaban makarantar winners academy da ke garin jalingo ya musanta wannan zargi da ake wa makarantu masu zaman kansu. Maganar makarantu masu zaman kansu na magudin jarabawa ba ta da kan gado. Don ba su suke hidimar sakamakon jarabawa ba. Ba su san inda ake aikin tantance sakamakon jarabawa ba. Ba su da yadda za su sauya sakamakon jarabawar. Ba su san cibiyar rubuta su ba, kuma ba su san jihohi da ake tantance sakamakonsu ba. ta yaya makarantun kuɗi za su yi maguɗi inda an ce mu muke tantancewa da fidda sakamakon jarrabawa sai a ce muna maguɗi mu dai bar wannan batu mu a makarantun kuɗi muna iya ƙoƙarinmu wurin koyar da ɗalibai shi yasa ɗalibanmu ke ƙoƙari gaya daga dukkan alamu irin wannan bambancin ra'ayi bisa makarantun kuɗi da kuma na gwamnati abu ne da za a daɗe ana yin sa Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Za mu koma Katsina inda jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilmi Salisu Lawal ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa ranar Alhamis. Ya zanta da Usman Ahmed Kabara kan harkokin ilmi a jihar ta Katsina. Aiko akwai abubuwa da yawa waɗanda ake gudanarwa a jihar katsina ta fannin ilimi domin tun daga farko dai ita wannan gwamnati ta mai girma right honorable aminu bello masari tun da ta zo kawai caye shi ilimi shine ginshikin gwamnatin shi wato shine abin da ya sa a gaba shi zai ba muhimmanci kwarai da gaske saboda haka tun zuwan shi yana zuwa sai ya kafa wani babban kwamiti wanda manya-manyan masana ilimi na mm. jiha ya suka shiga cikin wannan kwamiti ya sa suka zagaya suka ainihin ɗauko bayanai abubuwan da suka shahi ilimi ta mm. yadda abubuwa suka lalace da ƙididdiga dai mm. abubuwan da ke ainihin shafar tahiyar da ilimi yadda ya dace suka ɗauko bayanai na musamman musamman yadda makarantu suke yanayin da suke ciki yanayin da ɗalibai suke ciki kayan aiki da malamai da duk da abin da bai tahiya sai da ilimin nan suka mm. ɗauko bayanai cikakku suka kawo mashi mm. bayan sun kawo mashi waɗannan abubuwa sai ya ainihin fara domin kamar yana so ne ya yi tsari na musamman wanda ya dace wanda zai ainihin fuskanci shi wannan ilimi to kasan harka ilimi abu ne mai mm. ainihin bukatar kuɗi sosai da gaske sosai ya fara da gyaran makarantu mm-hmm. ya gyara makarantu da dama wato in an ce gyaran makarantu akwai makarantun da suka ainihin lalace waɗanda suna buƙatar gyara don a gudanar da koyo da koyarwa a ciki mm. ya ɗauki makarantu daga shiyoyi uku da muke da su wato abin nan wato district a senatorial district wato shi ya dan majalisa na dattawa guda uku mm. na katsina funtuwa daura mm. ya gyara makarantu na firamare da na sakandare duka gaba daya mm. ya yi wannan ya dauki wajen makarantu kusan za su kai kucin talatin da shida aka gyara wasu daga cikinsu ba wai gyara kawai aka yi musu ba a'a an ƙara ma azuzuwa an ƙara yin azuzuwa an ƙara ainihin ɗakunan taro kamar assembly halls da da ainihin wuraren ba haya da sauransu domin aikin koyo da koyarwa mm. daidai to wannan kenan ya yi wannan a jihar katsina sannan kuma an kirkiro wasu kamar makarantu waɗanda suke na kwana na 'yan mata mm. guda hudu kamar akwai wanda aka kirkiro na garin barkiya wanda makaranta ce ma wadda ainihin sojoji suka ansa suka ainihin maida ta makarantar su ta sojoji wanda muke ce makwaman mm. uh, Girl Science Secondary School barke da ke nan cikin mm. Mm. garin makarantar uh, uh, sojoji sannan akwai kuma ɗaya ta maza ita ma voice secondary school ko kuma voice science secondary school faskari to guda biyu kenan sannan kuma akwai ɗaya ta kwana a shema akwai ɗaya a dutsen safi duka wayanda su ne aka kirkiro na kwana sannan akwai makarantun jika ka dawo su ma guda shida su ma da aka kirkiro waɗanda aka kirkiro a cikin ainihin garuruwan waɗanda suke bukatan makarantu a wurin mm. su ma na makarantu an kirkiro su akwai kuma sabbin makarantu da aka giggina domin a samun mutane Eh, suka yi 'ya'yansu a makarantun kamar wadda aka gina a kaita da kuma wata a garin kadiso mm. duk waɗannan makarantu ne sabbi waɗanda gwamnatin jihar ta kashe kuɗi da dama kusan biliyan hudu da wani abu domin inganta wato abin da ake ce ma infrastructure wato mm, wato ayyukan gwamnatin bangaren ilimi yawa su ainihin abubuwan da gine-gine da sauransu mm. sannan akwai ah, ainihin kayan koyo da koyarwa wato instructional materials da aka saya su ma wanda gwamnati ta kashe kuɗi da dama ta ainihin wannan sannan ta fannin ilimin wato primary wato mm. na abin nan shi ma nan an gyara makarantu wasu kuma makarantun an inganta su wasu kuma an ƙara masu azuzuwa su ma mm. kusan makarantu 215 eh, aka yi ma wannan mm. aiki makarantun primary su ma da an gyaggyara su ah, ta wannan aka sai kuma kayan koyo da koyarwa su ma na makudan kuɗi kusan miliyan 900 da wani abu mm. da aka sanya domin abin sannan an sai ainihin kayayyaki na zama wato kujeru mm. da tebura da sauransu su ma don yara su zauna su yi karatu yadda ya dace mm. to banda wannan akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnatin jihar katsina ta yi takan kuma ɗauki nauyin Eh, abin da muke ce gudanar da makarantu mm. duka waɗannan makarantun da muke da su na jihar katsina baki ɗaya akwai kuɗaɗe da ake ba ainihin shugabannin makarantun don su gudanar da waɗannan makarantu yaro bai biyan ko sisin kwabo idan eh, ya je makaranta a jihar katsina mm. ah, wannan kudaden primary da secondary ko ko eh, primary duka primary da secondary mm. ba a biyan kudin makaranta ake zuwa makaranta ita gwamnati take ba da mm. abin da muke ce ma school running cost mm. wanda nauyin makarantar yawa ko kudade da dama da ake kashewa mm. a kan wannan abin nan sannan kuma akwai kudaden jarabawa wanda a nan wurin kudaden jarabawa da ita kafin ita wannan gwamnati ta zo Mm. kowa sai a ce a biya mashi kuɗin jarabawa idan an zo jarabawa ta ƙarshe mm-hmm. to ita wannan gwamnatin sai ta kuma fahimci cewa in an biya waɗannan kuɗaɗe um, sakamakon mm. wato kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu mm. sai ka kuma yaran suna nuna ko in kula na ganin cewa tun da ba su suka biya ba saboda ka yaran ba su mai da hankali wajen karatu sai ka ga an samu a lokacin an jarabawa sai ka ga duka kashi bai wuce tara kashi shida cikin ɗari suka ci ainihin suka samu sakamakon da zai iya wuce da su zuwa jami'a ba. Mm. Masu haro da wannan Allah kamun karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.